Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da saki sauda da ku a cikin labarin namu na sashen Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku shi. to ma da labarinmu na harko 'yan jami'a wanda suke abdulmumini jofo wanda suke can bayan ruwa masu karatun tattalin arziki na ƙasa kamar yadda suka keɓe sati a kowace shekara a haka wannan shekara ma sun keɓe sun gudanar da taron nasu ga ɗaya daga cikinsu da ƙarin haske to wannan taro taro ne wanda muke shekara duka na wayar da kai na ɗalibai abokanmu 'yan jami'a to shekara duka akwai saman kan abin da muke sa wakilin da muke tattauna saman kan shi to bana saman kan wannan sabon kawance na kasashen afirka da ake ce ma zelekaf wanda ke sa hulɗa ta kasuwanci ta habaka a cikin afirka inda da suke ce ma afirka san frontier da babu eh, get-get wanda ke hana babu bariyar wanda zai rike kasuwanci to mun muna taro ne burkin mu da kai tunda abu ne da zai fara da ya fara daman kenan abu in ya fara ya kumshi abubuwa da yawa to kenan saman taron da muka yi na yanzu shine mu wayar da kan abu abokanmu har ne ribar da Niger za ta iya samu cikin wannan kawancan ko kuma ya ne Niger za ta yi ta samu ta hudda rabonta kasonta a cikin wannan tahiyan tunda tahiya ce wadda za a kowa yana iya shigowa Nijar ya kakayan kasuwancin shi to mu kuma a latilas abun sanin kowa ne cewa da nan Nijar bamu da kayan kasuwanci da yawa kenan mu da ke karatun tsimi da tanadi ya kamata mu tattauna mu samu hanyoyin da za mu huddawa wanda Nijar za ta samu kasonta a cikin wannan tayyan tunda in kun doka bisa ga kasuwanci in kun doka bisa ga kasuwanci a cikin kasuwannin Nijar duka kayan da yawancin su kashi 80 cikin daga ƙetare ake hutawa da su kenan in ana hutawa da kaya daga ƙetare wannan su can wancan ƙasashen waje suke iya samun moriya wannan eh, kasuwancin kenan mu ma nijar yau muna taron ne don mu samu mu hudo hanyoyin da 'yan kasuwanninmu za su iya ɗoka wanda su ma zuwa gaba in kashe ƙetare cikin kashi 80 ko kuma iya da hakanan a ce kayanmu suna huta kenan tattalin arziki ya bunƙasa a niger To da jaka da amurka suka jagoranci wani kwamfala na wasan kwamfala da aka shirya ma mata masu aikin hannu don samun ƙarin haske ga daidai daga cikinsu da karin haske wata kwamfala ce dama da aka yi amma tun dai yanzu mun ga kwamfala ta ita ke sa ce a ah, wanga da dangi na ba wanga dangi na na ba san nan ga wani biya na yi sai dangi sai wanda an ka sani amma sharkatanka ah, ba ta ba sani ba sabora eh, shi yasa muka ce wannan kwamfala hi da mutum shi rubutu shi aika ba san shi ba ko ne mai amma kai na zaka zaka kai tsaye ka waɗi abin da za ka yi abin da haka yi jiri ya yarda jiri bai yarda ba sai a baka abin da dace ko ba a wace a ce sai gobe ko sai an jima a'a nan kai tsaye na aka haɗin wanda ci to wannan kwamfulan muna yin ta domin mu taimaka ma mata mata na nan waɗanda dama muke kula da su muke horashe su a nan sandar cultural american ambassador da tazi ke bara waɗannan kuɗi tuna da la ranar jiya rana ce da aka keɓe a duniya ga ɗaya na kokowa da cin hanci da rashuwa inda firimi ministry ya yi jagorancin wannan taro tare da ma'aikata ga daidai daga cikinsu da karin haske ah, tana da muhimmanci sosai ba ga nijar ba ɗaya ba duk duniya gaba tun tunda rana ce wadda aka sallasa hannu bisa wannan babban kundi na duniya wanda aka ce ma convention da nations unies wato ga wannan rana ce aka duniya gaba da ta rattaba hannu aka yarda da za a yi ɗunguma guda a yi je a yi yaƙi da cin hanci da rashin duk duniya gaba daya saboda haka sai an ka ce to a rike wannan rana ta tara ga watan disamba saboda maimaito ko kuma tunani da wannan al'amari da aka yi wanda ya duniya gaba ɗaya shi ya sato duk kotu shekara ƙasashe duk wanda ya sa hannu ya yarda da wannan convention kin yakan yi sallah ta tunani da wannan wannan rana wato shi ya samu gare mu sai zamanto lokaci ne wanda ya kamata mu tara duk wa'anda su adda hannu da shi su wannan aiki saboda mutuna mu tabbatar da akwai cin hanci da rashawa yana nan tare da mu kuma yana hana ruwa gudu saboda haka nan kowa ya kamata mu yi kira ga mutane gaba daya su sha su dama wandonsu su sha eh, hannu rigarsu saboda yaƙi ne ba karami ba kowa ya sani yaƙi ne wanda ya kamata a hwara tun gare ka kai ɗan adam a matsayin ka na adam ka tabbatar da yaƙi wanga naka ne ba na mutum guda ba ne na kowa da kowa ne amma kowa sai ya ce daga yau na niyyar da cewa da ba ni ƙara cin ba da hanci kuma ba ni ƙara amsa rashawa da cin hanci da ita halsiya aikinta ta samu kukan mutane ta yi bincike bisa ga wannan kukan ta yi rahoto in ta yi rahoto ta kai shi inda kamata a kai shi wanda abin ka tambaya ba aikin halisiya ba ne shi yasa ka ga da wuya in baka amsa gamsassa wadda za ka shi daɗi kanta mu aikin da muke yi mu yi rahoto mu yi bincike mu yi mu ba da rahoto mu ajiye mu ajiye shi inda kamata mu ajiye shi wannan sauran aiki akwai masu yin shi akwai wanda suka iya yin shi ba mu bane shi yasa wata ran an ba a ba to in ba a yi ba mu doka wadda ta azamu ga aiki ba ta ba mu karhin gwiwa ta cewa mu je mu nemi nisa wani aiki ba a yi shi ba akwai wa'anda ta eh, eh, yi gare su su bincika su gani an ko ba a yi ba mu ba ki aiki mun da ya tsaya mu yi rahoto mu kama aji to madalla daga karshe dai wannan kungiya da ake ce ma rapad kungiya ce wadda take kokowa da kare hakkin ɗan adam su ma suka yi taron manema labarai ga daidai ga su da karin haske kungiyar rapad don ta kawo gare ku yau wannan sanarwar tana magana ne bisa abubuwan da suka faru a kasanmu jihar tilaberi can eh, a tera to kwanakin bayan nan <clears throat> akwai da eh, 'yan kasa 'yan niger suka huto a can tera suka ce ba su yarda ba da hucewar sojan wata ƙasa da makamai a cikin wurinsu a cikin su kuma sun sanda wannan mutanen zauwan da suka yi ciya ne suka yi sun zo su kare su amma kowa ya sani da 'yan nijar sun sani a cikin jihar talabiri yanzu abubuwan da ke nan ga faruwa mu nawa suka mutu 'yan talakawa nawa suka mutu wajen tahiya gona da ba ruwansu da komi to wannan mutanen in kare mu ne suka zo yi wanda suka huto sun kwatanta in kare su ne suka zo yi bai kamata ba a ce mutanen nan sun halba a balarayal da bindigogi na gaske bisa ɗan ƙasa kuma soji ba na ƙasanmu ba ya huto ya yi halbi bisa ɗan ƙasanmu da bindiga wani manifestan wanda suka zo wanda kowa ya san da manifestan in ma ko ta yi kamari ba a halbi bisan su to shine muke so ta wannan declaration namu don duk ƙungiyoyi wanda suke kare haƙin ɗan adam su huto su gani da wannan abun bai yi ba kuma muna jira ga shugabanninmu abu guda wanda ya rata ga wuyansu na hakin kare hakinmu don su ɗauki su tashi tsaye su yi shi wannan abun bai yi ba faransa batta da inkin da zo da sojanta ta halbi 'yan ƙasanmu wannan ba mu yarda da shi ba muna da soja kuma a cikin wannan ma mutane da wanda suke a wuri sun kwatanta da soja namu wanda da kuma ba basu wasu harbibin duka bisa yan kasan mu ba sojan wata kasa za su wa su zo su halbi yan kasa wanda suke da incin su incin su suke zaman kansu kuma an tabbata wa'anda suka gani da idan su da wanda suke wurin kuma kungiyar repad mun ta yi duka mun ga wa'annan yan malati saura suna hospital da reference saura suna hospital national duk wa'annan halbi da aka musu wannan ciwo da suka ji duk akwai kartushi cikin jikinsu akwai kuma wanda fiye da kartushi daya a cikin su akwai guda wanda har yanzu ma yana kunce a cikin kai aka ce aka samu shi kartushi to wannan shine muke so hutar da muka yi yanzu wanga magana da muka yi muna so don kowa ya sani da wannan abun bai yi ba ya kamata a ƙara duba shi tana da la iyakacin abin da ya sauka a ranar yau kenan a madadin wanda suka ɗauko da wanda suka kama mana muka gabatar da labarin zuwa gare ku kukin ke ce muku ku tarbe mu gobe ɗauke da wa'ansu sabbin labaru ma'asala. Yeah,